a shirinmu na nishadi a yau mun samu bakuncin Raju Karkasara wanda aka fi sani da Ahmad S. Adam amma fi sani da Raju Karkasara Raju Karkasara ya mhm. aka yi ka fara waka layin mu haka ne muna da ɗan fim a layin mu haka da daraktoci sai sukan tura wasu su koyo kyamara wasu su waye wasu su waye to kuma sai aka tura na bangaren waka muna mhm. mhm. zace shekara nawa yanzu za a sami irin shekara goma sha biyar shekara goma yaron ka kenan gaskiya tun ba ce to da yan kake waƙa ko kawai kana yi ne eh ana ta train din a lokacin mm-hmm. bifo kuma yanzu da aka fara saƙoƙin a fim mm. za ka iya rera mana waƙoƙin ka irin na farko ko dai irin salma da da'ima to rera mana da'iman na nan a zuciya Irlele nake rarrashi zuciya ba za ta so ta barke ba. Hmm, wannan ta soyayya ce. <clears throat> Mm, ta wani fim mm, malamin ce ba. Mm. To waƙoƙin nan da kake na kake samun basirar waƙa. To gaskiya ni dai waƙa da ka nake ta. Ba ka ba. Gaskiya ba na rubuta. Ina cikin. Ce kai dan baiwa ne. <laughs> Ba haka bane. Kisa shi labari shi ke yin waka. Idan mm-hmm. aka baka labarin fim ka sa labarin a ranka ni ne aka bani labarin fim gaskiya da nake wakan aka bani labarin fim din zan yi tun din wakan idan ne tun na bar aka yi kira zan shiga me ya dauka ta na dauka ta to a lokacin zan ji labarin yana zuwa kawai ina ina yi na gama sai in kira mace ta zo ta ba to baya ga bina bina kakan yi hakan na na ko na siyasa haka mm, ina hakokin siyasa haka da na biki amma ma na ma fi ma yin wakan biki gaskiya to da ya mana wata waka ta biki iye ga amarya ango an yi wani sun yi amura auren kauna sai ne a fasin ango da amura ya sai yi mm. na siyasa ba ka taba mm, na siyasa mata mana yi irin muna wata mai irin waƙoƙin siyasa da ni ko da amshi mu a jihar sokoto kowa ya bi Dakta Alowa mako ne ba canji. Me yasa ka tafi ka tsaya a Kano ba? Ta <laughs> ji sai ne garin mahaifiyata. kuma a masarkin alhazai shi ne baban mahaifiyata don sunan sama a kanya ba me burin ka a harkar waka a ce gaskiya ne burin a harkar waka in yi suna in samu kuɗi kuma in biya wa yana buƙatar abin da suka tura ni in yi a koyo suna ba eh to aikin san sunan yanzu mun yi suna amma kuma muna ƙara so mu ƙara sunan ma wajen Najeriya a san mu da da shauransu ina batun kalubale a takaice E eh, to gaskiya ni kusan ce ban taɓa fuskanta wani kalubale daga mutane ko jama'a ko waye ba duk gidan rediyon da aka shirya za ki ga mutane ana kira ana yin san barka sosai mhm. bayan da matsala na mutane a ka'idan shirin da muka yi wa mawaƙi ta tsaye muke mhm. rera mana amshi ko baiti wani mhm. voa radio ta matasa muka yi muka tafiye za ka yi ka amshi ko baiti eh zai iya yi zan taka rawa ta a hankali shirin boa ake da mu jama'a kowa ya ɗan tsaya ya kama a hankali madalla jama'a kun dai abin da Raju Sara ya ce sai a kama mu a hankali. A fannin tsegumi kuwa wata hajiya a Kano wacce Hussein ya buƙaci da kada a bayyana sunanta ta siya wa Husainin Danko wuta kiran Lexus sabuwa fil. Kungiyar Arewa Films Makers reshen jihar Zamfara ta yi nadin sarauta ga shugaban kungiyar ta ƙasa Jamilu Dakan Daka a matsayin sardaunan masu shirya fina-finai. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.